bayan ta lashe zaben shugaban ƙasa sakamakon zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisu ya tabbatar wa jam'iyyar apc da nasarar kashi 60 cikin 100 na ɗaukacin zaɓuka da aka yi a ƙasar wani abu da ka iya sawa a ɗora ayar tambaya akan ko najeriya ta kama hanyar zama ƙasa mai jam'iyya ɗai kenan dr ramatu tijjani aliyu ita ce shugaban mata ta ƙasa a jam'iyyar apc ba mu yarda da wannan tururuwan da ake yi ba don ba shi ne daɗinmu ba jajirce wanda apc ta yi da sauran jama'iyyun ma ampp cpc acn kafin aka kafa apc ma shi ya zo da wannan inda ba su yi daidai ba aka nuna musu ba su yi daidai ba muka mai da yancin shugabanci hannun talakawa hannun kuri'unmu hannun akwatunan zaɓe to idan ba haka aka yi ba aka ce lallai duka su zo kamar tururuwa su shige nan to wa zai ce bari wa zai ce ga hanya ba wai don ba mu san ga hanyar ba amma su tsaya a wurin su jajirce lallai alkawuran nan da aka yi a yi shi nan ne fa najeriya za ta daɗa kafuwa ba da mulki na adalci ga talakawan najeriya yadda aka wahala shi muke maganan shi kuma ko a jama'iyan ka kake ka zauna in dai kai ka taka rawan a zo a gani a wannan tafiyan za san da kai duk da cewa da ya kashi 90 cikin 100 na 'ya'yan jam'iyyar apc din daga jam'iyyar pdp suke tsohon gwamnan jihar nasarawa kuma jigo a jam'iyyar apc mai jiran gado abdullahi adamu ya ce wannan tururuwa da ake yi daga jam'iyyar pdp ba zai sa hankali ya gushe ba duk mutumin na kirki da ya saura pdp yanzu ya bar pdp idan annoba ne to annoba ya kai su kuma yana kai bai gama cin su ba tukunna Allah ya yarda kila wata sabon jam'iyya ta fito ba za ta yi adawa da mu kila amma a yanzu duka ba da pdp ba to ba ka ganin yadda pdp ta cika ta fashe apc ma ta kama hanya ai ma ita wuta an tar sabinci ta kaci kanta ne ai apc ta kace kanta ai apc ta kace kanta ta ci ta ci ta ci ta baƙi shi ke ta fashe to mu ba irin wannan bane yanzu mun san cewa kowa da zuwa ke zo ce apc kowa zuwa ce apc don to dole ne wanda ya ce a buɗe kwan a buɗe musu kofa buɗe masa a buɗe musu kofa su shigo kowa da hali zai zauna halin kowa a apc shi na abokin zaman shi a apc in allah yarda shi kuwa tsohon dan majalisar wakilai kuma ɗaya cikin masu ruwa da tsakiya jam'iyyar pdp ahmed aliyu wadada baradan kefi ya ce shi bai ga dalilin barin jam'iyyar pdp ba maganan barin fati yau don pdp ta rasa ban yadda da ita ba ko ma menene dalilinka idan kuma dimokuraɗiyya kake so tsakaninka da allah wanda ita ce shimfiɗan rayuwanka kamata ya yi ka tsaya yau ka ga me za ka yi a ingantar da pdp saboda apc ta samu adawa mai inganci adawa mai mahimmanci wanda shine zai tabbatar da ingancin mu saboda haka wanda suka tafi ga apc da wanda suke apc duka ni ina musu fatan alheri amma ni wadadan nan ina nan a pdp nan sai iya lokacin da muka ga abin da ya wa ya ture wa buzu nadi. wannan sabon babi da aka samu a siyasar ƙasar nan wannan sabon babi da aka samu a siyasar ƙasar na zama matakin da za a ce al'ummar ƙasa suka ɗauki lokaci suna jiran tsammanin aukuwarsa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya